الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومن ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي أكرم الله به سبت نبيه وأحد سيدي شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من الفجرة الأشقياء كان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب الواقعة في الإسلام وقد روى الإمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين وقد كانت قد شهدت مسرع أبيها عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال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 barkanmu da sake dawowa wannan masallaci masallacin modibbo da ke nan jihar katsina a kofar kaura a yau 22 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 20 ga watan tara miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bugyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wanda muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya tura wa mutanen iraki musamman mabiya addini shi'a wannan shine darasin mu na 37 a wannan majalisi sannan kuma a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 151 muna fatan Allah madaukakin sarki yayi mana jagora cikin abin da zamu faɗa ya datar da mu da abin da yake gaskiya ce bayan tsaiko da muka samu a dalilin matsowar Ramadan muna fatan Allah Maɗaukakin sarki ya karɓi ibadunmu da muka yi na azumi da kiyamun laili da addu'a da karatun ƙur'ani da ciyarwa da dukkan ayyukan alkhairi da muka samu gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka da fatan Allah maɗaukacin sarki zai karɓi ayyukanmu kuma ya samu cikin karɓaɓɓu ya gafarta mana mu ya samu cikin waɗanda ya ‘yanta a wannan wata daga shiga wuta babu shakka rayuwar musulmi haka take wato babu babu hutu a cikinta kamar yadda kuka sani bayan dakatar da wannan majalisi saboda matsowar watan ramadan ba wai an dakatar da karatuttuka ba ne kusan abubuwan ma ƙara ƙaruwa suka yi ninkin ba ninkin saboda haka rayuwar mutum musulmi kullum cikin aiki yake tukuru kullum cikin ibada yake babu ƙaƙƙautawa wannan shi ne abin da Allah ya halicce mu saboda shi babu lokacin da mutum zai samu tsahirtawa da hutawa mumini ba zai samu hutu ba sai lokacin da ya gan shi tsundum a gidan aljanna a kan gadon wato aljanna a lasururin mutakabili to a lokacin ne zai san cewa haƙansa ya cimma ruwa yanzu ne lokacin hutu ya saboda haka muna fatan duk abin da muke faɗi mu? da ainihin shigi da ficinmu da ayyukanmu da kazar-kazar ɗinmu Allah maɗaukakin sarki ya sanya cikin mizanin ayyukanmu na kwarai ya kuma ba mu dacewa cikin abin da za mu faɗa ko mu aikata wannan littafi ko wannan sako da muke karantawa na Ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta shi sama da shekara 500 da suka wuce zuwa ga mutanen iraki idan ba a manta ba maganarsa ta ƙarshe da muka karanta a cikin wannan sako shine magana akan karkasuwar wannan al'umma yadda za ta karkasu ta zama ƙungiya-ƙungiya ta zama gida-gida jama'a-jama'a ta yi wa musulunci ko addinin musulunci a yaga wasu su ɓangare wannan wasu ɓangare wancan sannan kuma da yadda za a samu shigowa da kutsowar bidiyo'i sababbi da sunan addini waɗanda shaidan yake amfani da su wajen rikitarwa da mutane hankali da jan su zuwa ga hanyar halaka domin ya kasance ya samu abokan zama gidan jahannama inda ma ya yadda hizbahu ya kunu min ashabis sa'ir yadda yake musu wato barbarar tunani a nan duniya don su zama yan kungiyarsa a ranar gobe kiyama cikin wutar jahannama Allah ta kiyashe mu malam yayi magana ko yayi ishara akan hadisin da ya zo daga sahabbai da yawa daga ciki akwai hadisin abu huraira Allah kara masa yarda wanda yake cewa iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintain wa sab'ina firqa wa tafarraqatin nasara ala على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة wato yahudawa sun yayyaga addinin su sun zama kungiya kungiya kungiya 71 ko da biyu haka nan kiristoci ko nasara sun yi wa addinin su a yaga sun zama kungiya kungiya 71 ko da biyu Ya ce kuma wannan al'umma ita ma za ta daddare ta karkasu za ta kasu wajen 73 a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayar muawiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kulluha fi nari illa wahida ko kuma wahidatun fil janna wa jama'a fintan wa sab'una fi wa wahidatun fil janna wa hiya al jama'a wato 72 dan wuta ne sannan kuma kaso ɗaya su 'yan aljanna to wani hadisi mun yi magana a kansa da muka faɗi yadda al'umma take a dunkule a cure a mulmule a matsayin abu guda ɗaya akan akida guda daya da manufa guda daya da tsarin rayuwa iri daya daga baya ta samu kanta a cikin hali na karkasuwa da rarrabuwa da kungiyoyi kungiyoyi wanda mun faɗi irin kungiyoyin da aka fara samu da kuma dalilan samuwarsu a tarihin addinin musulunci wanda ƙarshe muka ce za mu yi ɗauraya da abin da yake ya zo a cikin wata ruwaya ko kuma a cikin wannan ruwaya ta mu'awiya cewa sintani wa sab'una finnari illa wahida ko kullu harfin nari illa wahida dukkan waɗannan ka saka shan za su tafi wuta sai kaso ɗaya to wannan ziyada da aka samu a cikin wasu ruwayoyi da yawa daga cikin malamai sun inganta wannan da yawa daga cikin malamai sun inganta wannan to amma an samu waɗanda su kuma suka ja akan ingancin wannan magana ta ƙarshe ta cewa kullu hafin nari illa wahida akwai waɗanda suke ganin cewa wannan kullu hafin nari din nan kamar ya ci karo da wasu nasoshi da wasu hadisai tabbatattu na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna cewa rabin 'yan aljanna duk wannan al'umma ce wato wannan al'umma ita ce rabin 'yan aljanna wanda ita kuma yawanta idan aka kwatanta da sauran al'ummomin da suka wuce wato ba ta fi yawan dan gashi abin nan farin gashi da za a samu a cikin a jikin bakin bijiminsa ba wato in ka kwatanta yawan ta da sauran al'umma sai ka ga cewa ba ta da yawa sosai to amma kuma gashi an ce dukkaninsu za su tafi wuta sai abin nan sai kungiya daya sannan kuma bayan wannan akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ummati ummatun marhuma wato al'umma ta al'umma ta al'umma ce da ake jin kanta to suka ce in aka hada wannan da wancan hadisi na cewa da yawa za su zama su ne a wuta sannan kuma kaɗan wato ƙungiya ɗaya za su zama su ne a aljanna kuma ga shi annabi ya ce rabin 'yan aljanna duk cikin wannan al'umma ne sai suke ganin kamar abin ya ci karo da juna saboda haka sai suka raunana ziyadar kullu hafin nar illa wahida daga cikin waɗanda suka yi wannan akwai abu muhammad ibn hazm rahimahullahu ta'ala ya ce wannan ziyada bata inganta ba banda shi akwai ibnul wazir wanda shi ma ya soki wannan ziyadar kuma aka samu wasu daga cikin malamai har yanzu sukan soki wannan ziyada din to amma kuma a ta bangare guda akwai malamai su kuma da suka inganta wannan ziyada cewa kullu hafin nar illa wahida wato suka ce wannan ziyada din ta inganta daga ciki akwai irin su ainihin imamu shatibi irin su ibnu kathir irin su wato ainihin ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala suna ga wannan ya inganta kuma babu karo tsakanin tabbatar kasancewar rabin yan wannan al'umma za su tafi aljanna da kuma wannan ziyada ta kullu hafin nar illa wahida domin abinda ake dubawa na farko tabbatar isnadinsa wato ta fuskar isnadi ta tabbata babu abinda za a soka ta fuskar isnadinsa to ta fuskar ma'ana ma za su tabbata domin aka ce kudu hafin nari na farko dai zai iya zama babin wa'idi ne babin wa'idi ubangiji yana yin rahama ga waɗansu ya yafe ma waɗansu duk da cewa sun yi abin da ya cancanci a sasuta saboda aka cewa kullu hafin nari ba wai yana nuna cewa dukkan wani wanda ya samu kansa cikin ɗaya daga cikin wannan ƙungiyoyin ba dole sai ya tafi wuta abin da ake nufi cewa ya aikata aiki irin da ƴan wuta kuma da za a sa shi wuta ya cancanci a sa shi to amma wannan baya hana Allah madaukakin sarki ya ce ya gafarta masa baya hana ya shiga cikin ceton annabawa ko ceton annabi sallallahu alaihi wasallama ko ceton masu ceto daga cikin salihan bayi baya hana Allah madaukakin sarki anan ya jarrabe shi da wata jarraba wacce za ta zama mata kafara duk waɗannan abubuwa suna iya yiwuwa saboda haka cewa kullu hafin nari wannan babin sababul wa'id wanda mun kuma ce babul wa'id ba a zartarwa da kowa kowane mutum wanda ya cancanci wannan wa'idin domin ubangiji yana iya yin gafara yana iya yin rahama tunda ba kafirta su aka yi ba akwai bambanci tsakanin wanda aka ce kafiri ne shi wannan babu maganar ya shiga aljanna wannan ubangiji ya yanke magana cewa kafirai ba za su shiga aljanna ba gaba daya to amma wanda yake musulmi ne amma ya aikata laifin da ubangiji madaukakin sarki ya yi alkawari ga mai aikata wannan laifin zai sa shi wuta to akan yi masa amma nan samun rahama ba a yanke masa hukunci da cewa tabbas wannan sai dole an gan shi a wuta zai yiwu a sa shi a wuta saboda laifinsa ta yiwu kuma a yafe masa to hakan nan idan muka dubi galibin wato waɗanda suke fadawa cikin wannan bid'a za mu ga sun kasu gida wato uku kana iya cewa akwai wanda suka kirkiro bid'a su suka kirkiro ta su suka farar da ita su suka fara yada ta da zuzuta ta cikin al'umma suka rika samar mata da shubuha da dalilai waɗanda suke marasa kan gado domin su ga cewa sun batar da al'umma akwai shugabannin wanda su ne ummul aba'isin aukuwar wannan bid'a wannan kaso na farko ke akwai kaso na biyu malamai ne waɗanda suka tsinci kansu tsundum cikin bid'a din suka rasa mata yaya suka shiga to zaka ga wato maganganun su suna yi ta wani bangaren kuma suna kokarin yadda za su zame kansu ba su fito sun nuna cewa abin da suke kai laifi ba ne ba su kuma wato fito karara sun yi ta yaya ta abin ba da baza shi wato za ka samu suna sanya kamar wanda yake yana suna taraddudi wani gurin kaga sun yi magana mai kyau wani gurin kuma kaga sun caba magana to kaga waɗannan ba su kai na farko ba waɗanda suka yi ta faɗi tashi da kujuba kujubar nan sai sun ga wannan bid'a din ta samu gindin zama kuma an yada ta an dasa ta cikin al'umma sannan kaso na uku akwai waɗanda su kuma mabiya ne su kawai inda aka yi da sunan zasi don abin da aka faɗa musu za su ce na ko da dalili ko ba dalili ba ma za su tambayi dalilin ba sau tari kuma wani lokaci za a ba su dalilin a kaikaice wato ba daidai ba za a rika yi musu wato za a rika ba su gwiwa suna kamawa to kaga su kuma waɗannan ba su kai kaso na biyu ba tunda su daman can Allah bai ba su ilimi ba galibi jahilai ne fitis waɗanda suka zaci cewa abinda ake kiransu zuwa a kansa musulunci ne Na haka suka miƙa wuya ido rufe to kaga idan ka dubi kaso na farko babu shakka waɗannan su ne tantagaryar 'yan bidi'a waɗanda wato babu ta inda za ka yi musu uzuri su suka zauna suka ƙirƙiro bid'ar suka yi mata wato kwaskwarima da wasu ayoyi da wasu hadisai waɗanda ma basu inganta ba suka rika kiran mutane zuwa kanta to kaga waɗannan babu shakka waɗannan su ne a kabira ha, Allah ya faɗa su ne manya-manyan masu laifin su ne zancen maganar bid'a take gaskata a kansu 100 bisa 100 sannan kaso na biyu malamai da suka tsinci kansu a cikin bid'ar wato saboda sun taso da malamansu da shugabanninsu duk akan bid'ar suke kuma suka yi karatu a hannun waɗannan malaman 'yan bid'ar ba su san wani abu ba sai wannan bid'ar amma kuma ta wani ɓangaren suna ɗan fitar da kansu daga cikin wani abin da suka gaya musu girma za ka ga cewa suna ɗan tsan ba za su fito ƙarara su yada abin ba saboda su ma abin ya wuce hankalinsu to kaga waɗannan suna da uzurin da na farko ba su da shi sannan mabiya waɗanda su jan su kawai ake yi idan su rufe wanda sautari kuma su zaka samu suna tuba suna barin bid'a din yayin da suka gane gaskiya aka bayyana musu suka ga haskenta wato suna saki su koma kan gaskiya to kaga su ma ba za ka hada su da na farko ko na biyu ba to saboda haka za ka sautari malamai in suna magana akan bid'a da hukuncin dan bid'a suna tsananta magana to wannan ba shi yake nuna suna musu kudin gora ba akwai wanda shine wato ummul aba'isin abin akwai kuma wanda basu kai haka ba shi yasa za ga wani lokaci bid'a wata bid'ar a karan kanta in aka maka bayanin ta zaka ji kafirci ce tsantsanta tsantsansa babu mafita kawai kafirci ne to amma sai ka ga wani wanda yake jingina kansa zuwa ga wannan bid'ar ba a kafirta shi ba ana masa mu'amala ta musulunci ta musulmi ana lallashinsa ana bin shi da lalama a hankali don ya gane saboda shi bai ma san zurfin ruwan ba bai san nisan tafiyan ba haka yake hango abin kamar gaskiya to shi kaga wannan ba za a yi masa hukunci ba da abin da bid'ar take karantarwa sai idan ya ji ilimi ya fahimci abubuwa yadda suke ya karanta an karantar da shi ya gane amma duk da haka ya ga cewa ba zai iya bari ba shi kawai nan ya fi ganin samun anan to kaga wannan shi ya riskar da kansa da na farko amma in ba haka ba za ka yi masa hukunci iri ɗaya ba to wannan shi yasa za ka ga malamai ba sa kafirta dukkan wani wanda yake rike da bid'a ko da kuwa asalin bida'ar in aka koma tushe aka tsaya aka yi nazari na ilimi za a ga cewa asalin ta kafirci ne to amma sai ka samu cewa ba su kafarta mai yin wannan bid'a saboda shi ido rufe ke kuma har ga Allah shi yana tsammanin kan gaskiya yake zai ma iya yarda ya mutu akan wannan to kaga wannan dole ne ka bi shi a hankali kamar mara lafiya ne dole ne likitoci da majinyata su bi shi a hankali ana ba shi magani har ya samu waraka duk irin yadda zai baƙaƙen maganganu za a jure domin ba shi da lafiya magani ake so a bashi ya warke za a bashi wani lokaci dura mai bashi maganin ashar ya kai duka ya abin nan amma dai za a yi tabin shi da lalama a ga cewa an bashi maganin ya warke to wannan cuta ta duniya kenan abin da shi wannan dan bida ake cikin cutarsa ta ta addini ce ta ta muni dan cutar duniya karkari dai ta kashe mutum inda ya mutu da imani shikenan ya warke amma cuta ta ta addini to lokacin da ya mutu din ne lokacin ma ne ta ƙara kama shi kamu na hakika to kaga ashe yana da buƙatar shi a bi shi da lalama a hankali har ya har ya warke daga wannan cutar saboda haka wannan hadisi kulluha fi nari illa wahida ba wai yana nufin zartar da hukunci akan dukkanin su cewa in aka je lahira sai sun tafi wuta ba a abin da yake nufi ayyukan su aikin da Allah yake sa mutum wuta ne saboda shi amma kuma ana iya samun Allah ya musu gafara saboda wani dalili kuma mun sha fadar a cikin a cikin wato mawani'ut takfir abinda ke hana a kafirta mutum duk da yayi abin kafirci akwai shubha da rashin isar ilimi gangariya zuwa ga mutum idan mutum yana cikin shubha ta kewaye shi ko ina da ina ya kasa fahimtar hakikanin al'amarin to ko kuma gaba ɗaya ma ilimin bai je masa ba to akan yi masa gafara ko koda ko abin da ya yi ɗin kafirci ne an sha wannan bayani a majalisai daban-daban a guraren karatu daban-daban kamar mutumin da ya ce a cikin sayul bukari ya tabbata annabi sallallahu alaihi ba mu labarin mutumin da ya ce wa ƴaƴansa e, e, bayan ya yi aika aika a rayuwarsa kuma gashi mutuwa ta zo mata sai yake ce wa ƴaƴansa idan na mutu to ku dauki gawa ta ku kona ta sannan ku sheke tokar gawar tawa a cikin teku saboda in in har Allah zai iya samun damar hada ni to zai mun azabar da bai taɓa yi ma wani ba kaga a cikin maganar ta dinnan akwai inkarin kudarar ubangiji yana ganin ubangiji ba zai iya tashin sa ba in har an kona gawarsa an sheke ta a cikin iska ubangiji ba zai iya har hada shi ba kaga wanda yake da wannan aqidar aqida ce ta kafirci kuma yayi inkarin kudarar ubangiji yana ga ubangiji akwai lokacin da za a fi karfin sa ya gaza yin wani abu kaga wannan kafirci ne to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bamu labari yace lokacin da aka yi masa haka din ubangiji ya sa abin da teku da iska da waye aka harhada wa kurar wannan wannan gawar tashi ubangiji ya tashi shi yace da shi ma hamalaka ala me ya ja kai wannan wato wannan dan dan ya aiki sai yace khashiyatuka ya rab tsoranka nake ji ya Allah Allah ce to je ka an gafarta maka to kaga in ka tsaya ka kalli aikin ai kafirci ne to amma kuma gashi da ƙarshe annabi ya ce Allah ya gafarta masa saboda shi a tunaninsa hakan da yake daidai ne kuma akwai tsoron Allah a zuciyarsa yana jin tsoron Allah a zuciyarsa ba wai kawai rashin wato kunya yake wa Allah ba da ganganci a shi har ga har ga Allah tsoron tsoron ne yasa shi haka to kaga duk da mutum zai yi abin da yake aiki ne na kafirci kuma saboda wasu dalilai sai kaga cewa ya samu gafarar Allah Allah ya fi masa ba a tuhume shi da wannan laifin ba kamar hadisin Abu Waqid al-Laifi da ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbansa waɗanda ba su dade shiga musulunci ba gazo tuhune wato yakin Hunain ba su dade da shiga musulunci ba suka wuce ta gaban wata bishiya wadda kafirai arna suke rataye makamansu a jikinta suna neman albarkarta ta albarkace su don su samu nasara idan sun fita yaƙi to sai sababbin musulunta ɗin da suka ga haka sai suka ce ya rasulallah ij'al lana zata anwaqin kama za ta anwaq ya ubangiji mu ka samu mana bishiyar rataye makaman mu da suke da bishiyar rataye makamai wato mu a samu mana bishiyar da za mu rika tabarriki da ita muna neman albarka da nasara da wato karfin gwiwa Shin annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allahu akbar inna hasunan laqad qultum kama qala ashabu Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun wato annabi yayi kabbara wato yana mamakin irin yadda wannan babban magana danyen magana za ta fito daga bakin su shine dalilin yin kabbara Allahu akbar wanda ya nuna lokacin da ka ji wani abu mai ban mamaki ban al'ajabi in kai kabbara sunna kai an gane ko Sani annabi Allahu akbar inna hasunan lalle waɗannan su ne hanyoyin annabi ya ce haƙiƙa kun faɗi irin abin da mutanen annabi Musa suka faɗa masa suka ce iji Allah na ilahan kama lahum aliha mu ma annabi Musa ka samo mana Allah kamar yadda suke da Allah wato ka samo mana abin da za mu rika bautawa irin nasu ubangiji ya faɗa mana kisar annabi Musa lokacin da ya kubutar da shi da mutanansa daga Fir'auna da mutanensa. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أسنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبقيكم إلها وهو فضلكم على العالمين النبي موسى يتي للي وانا magana da ku faɗa ta nuna ku mutane ne jahilai har yanzu kuna son in samo muku wani Allah bayan Allah kuma bayan shi ya fifita ku akan sauran halittu ya dora ku akan fir'auna da mutanansa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace maganar waɗannan sahabbai nashi sababbin shiga musulunci daidai take da mutumin da yace ij'al lana ilaha a samu mana abin bautawa ba Allah ba kaga wannan magana ta kafirci ce to amma saboda ba su sani ba annabi bai ce ku zo ku sake kalmar shahada ba ba inda annabi ya ce kai kai kai kai kun kafirta ku sake kalmar shahada domin ku dawo musuluncin ku to wanda ya nuna ko da mutum zai aikata kalmar ah, abin aikin kafirci ba tare da ya san cewa hakikanin abin da yake kafirci ba yana zaton ma daidai yake to ba a kafirta shi amma kuma wannan bai hana a bayyana masa hukuncin dan inda ake rikici da mu ahlus sunna kenan mu za mu bayyana hukuncin za mu ce abu kaza tun da fa kafirci ne shirka ne bid'a ce to sai kaga ana cewa ah, kuna kafirta musulmi kun kafirta musulmi kun ce musulmi mushrikai ne akwai bambanci tsakanin mu faɗi hukuncin aiki wanda annabi bai fasa faɗa ba duk da bai kafirta sahabbansa ba amma bai fasa faɗa musu cewa maganar nan da kuka faɗa ga hukuncinta ba to haka ya kamata a faɗa wa mutum hukuncin aikin da ya yi lokacin da wani ya ce masha Allah wa shi'ita annabi ya ce aj'altani lillahi liddan. kaga ka sa wa Allah kishi ya ai kafirci ne shirka ne amma bai kafirta shi ba sai ya gaya masa me zai kulma ma sha Allah wahda to haka abin yake saboda haka dan an ambaci wa'idi wato alkawari na narko baya nufin cewa dukkan wani wanda ya aikata wannan abin da aka alkawaranta wa narkon to dole ne ya shiga cikin azaba a'a akwai wasu iya dalilai da za su iya zaman masa uzuri a ranar a gaban Allah ranar gobe kiyama kuma kaga cewa shi ya samu ya haye shi shine bayanin da muka so mu kara akan hadisin da ya gabata wanda shine hadisin mu na karshe da ibnu taymiya ya ishara zuwa gare shi sannan mala ce wa min zalika anna al-yawma alladhi huwa yawm ashura alladhi akrama Allah fihi sibta nabiyhi wa ahada sayyidai shabab ahli al-janna yana daga cikin abin da ya gabata yake cewa annal al-yawma alladhi huwa yawm ashura ranar da ita ce ranar goma ga muharram allazi akramallahu Allahu fihi sibta nabiyhi wanda a cikinta Allah ya karrama jikan annabinsa wa ahada sayyidai shababi ahli aljannati bi shahadati kuma ɗaya daga cikin shugabannin samarin aljanna ya karrama shi da shahada ala aidi man qatalahu a hannun waɗanda suka kashe shi min alfajaratul ashqiya daga fajirai shaqiyai marasa marasa ragura na gobe kiyama wa kana zalika musibatan azimatan wanda hakan kuma <coughs> ya kasance musiba ce babba min a'zamil wasa'ibi daga cikin manya-manyan musibu alwaqi'ati fil islam wanda suka faru a musulunci wa qadra wal imam ahmad kuma hakika imam ahmad ya ruwaito hadisi wa gairuhu da wani imam ahmad an fatima ta bintul husain daga fatima bintul husain yar husaini wa qad wa qad kanat qad shahidat masra abiha wanda a gabanta aka kashe baban mahaifinta shine husaini din an abi hal husaini ta ruwaito hadisi daga babanta husaini ibnu ali radiyallahu anhu dan ali Allah ya kara masa yarda an jaddihi shi kuma daga daga kakansa wato manzo sallallahu alaihi wa sallama annahu qala yace ma min rajulin yusabu bi musibatin babu wani mutum da musiba za ta same shi wa in qadumat komin dadewarta fa laha istirja'an yayi mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa a'tahu Allah min al-ajri mithla ajrihi yawma usiba biha face Allah ya bashi lada irin ladar da zai ba shi ranar da musibar ta same shi wato komin dadewar musibar idan ya tuna ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai Allah ya ba shi ladan da zai ba shi ranar da musibar ta same shi ya hakuri wato ladan shi kenan ba zai yanke ba duk sanda zai tuna musibar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan musibar to kuma zai samu irin ladan da ya fara samu ladan da musibar ta same shi ya hakuri kaga ashe kenan ladan ba zai ba zai yanke ba duk sanda zai wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a bashi wannan ladan in ya sake yi bayan shekara biyu uku inda zai tuna ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to za a bashi wannan ladan da da aka bashi na farko yayin da musibar ta same shi kuma ya hakuri ibnu taymiya anan yana ya bai da mu zuwa ga batun kashe sayyidina husayn a alaihi sallallahu radiyallahu anhu wanda ya faru a lokacin khalifancin yazid wanda mun yi magana akan wannan lokacin da muke karatun wasiyatul kubra lokacin karatun wasiyatul kubra mun yi magana akan yadda aka kashe yazidu aka kashe husaini dan ali radiyallahu anhuma ana ibnu taymiya ya ishara zuwa cewa sayyidina husaini ibnu ali ya samu shahada kuma karrama shi ubangiji ya so yayi da wannan sannan kuma ya nuna cewa waɗanda suka kashe shi fajirai ne shakiyai fajara ne kuma ashkiya wanda yake nuna yadda ahlus sunna suke son wannan gida na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma suke girmama waɗanda suka fito daga wannan gida kuma suke Allah wadai da dukkan wani abin da zai taba mutuncinsu ko ya taba lafiyarsu Saɓanin yadda makiya sahabbai da makiya ahlul bait din suke zuzutawa suke yayatawa cewa ahlus suna ba sa son wato ahlul bait ko kuma suna tare da abokan gaban ahlul bait wannan shine abin da ake yada wasu suke yadda su shiga shi'a su ce ashe wannan ita ce tafiya ta masoya gidan annabi don haka tafiyar sunna ba tafiya ce ta mai soya gidan annabi ba kuma mukan karanta sautari a littattafan shi'a waɗanda suke yin martani ga inda taimiyya, sukan zage shi su ce baya san ahlul baiti baya san kuma yana son san waɗanda suke suka kashe Husaini ko suke gaba da shi to kaga anan a cikin magana ibnu taymiya wato akwai mai da martani ga masu irin wannan magana mai da martani na farko da yake nuna gaba ɗaya ahlus sunna sun yi ijma'i akan fifita sahabban da suka fito daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskar ba su daraja guda biyu daraja ta farko darajar kasancewar su sahabbai daraja ta biyu kasancewar su kuma suna da nasaba da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa suna da waɗannan haƙoƙi guda biyu ahli sunna suna faɗar wannan duk sanda suka yi magana akan sahabbai sannan abu na biyu yadda suke nuna rashin jin daɗin su da abin da ya faru ga sayyidina Husaini da sauran waɗanda suke tare da shi lokacin da aka kashe shi sannan abu martani na biyu kuma shine shi kansa ibnu Taymiyyah wanda yana nuna cewa ashe maganar da ake yi na cewa ai shi baya son alil baiti shi yasa ma yake raddi ga shi'a wannan magana tsabar tsabar ƙarya ce tsagwaron ƙarya ce domin gashi a nan yana nuna cewa Allah ya karrama Husaini da shahada sannan abu na biyu ubangiji mada abin nan sannan abu na biyu ya yi magana akan ya sifanta waɗanda suka kashe Husaini da cewa fajara ne ashkiya wanda an san duk wanda yake da hannu a cikin kashe Sayyidina Husaini ya shiga karkashin wannan magana ta ta Ibn taimiyya. babu laifi idan muka sake wato shimfiɗa akan wannan domin wasu sun ji abinda muka faɗa a wancan karan eh, an ɗau lokaci tun karatun wasaitul kubra wasu sun ji wasu ba su ji ba wanda suka ji ɗin ma wasu sun mamanta kuma ita wannan wannan batu abu ne da ake ta ta yama ɗiɗinsa a ƙarƙashinsa ne ake gina dukkan wata shubaha da ake jefa wasu cikin shi'a a ce ai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun nuna su da su ga ga dangin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda daga karshe ma har suka yi kutu-kutu suka yi kutun gwila aka kashe sayyidina Hussein abinda ake nuna wa jahilai da basu san tarihin ba a nuna musu cewa sahabbai ne ma suka kashe sayyidina Hussein kuma a nuna musu cewa ahlus sunna ma sun goyi baya saboda haka ne ake kokarin kwato haƙƙin ahlul baiti a mayar musu da haƙƙinsu to kamar yadda muka faɗa a wancan lokacin cewa yazid ibn mu'awiya na farko da ya kamata a fahimta ba sahabi ba ne ba sahabi ba ne na biyu kuma ya kamata a fahimci cewa baya daga cikin mutane salihai da ahlus suna suke magana ba inda ka ji ahlus suna sun yi magana cewa yazidu wani salihin bawa ne mutumin kirki babu wannan kusan duk abubuwan da ya aika aika ahli sunna suna ambata su kuma faɗi gaskiyar abin da ya faru duk da cewa ahli sunna ba su kafirta shi ba ba su ce kafiri bane ba su ce zindiki bane amma kuma sun faɗi cewa yayi babban laifi a musulunci wanda ba kankani ba a yazidu dan muawiya an zaɓe shi a matsayin khalifa bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta 60 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin shekarunsa ba su 34 ba to amma a Madina akwai sahabban da suka kiyarda su yi masa mubaya a matsayin khalifa domin akwai waɗanda suka fi shi cancanta Hussein Hassan yana nan dare ya fi shi cancanta babu shakka Hassan ibn Ali ya fi shi cancanta ta fuskar tsoron Allah da zuhudu da awa da sauransu akwai Abdullahi dan Zubair da sahabi ne shi ma dan sahabi shi ma ya fi shi cancanta to amma sai ya kasance duk ba wani wanda aka zaba daga cikin waɗannan sai aka zabi yazidu don haka su waɗannan mutane guda biyu sahabbai guda biyu da da Husaini domin Hassan a lokacin ya rasu Hassan ya rasu tun hijira tana 49 bayan wafatu bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rasu sau haka baya baya duniya afuwan uh, husaini nake so in ce da na ce hasan husaini shi ya fi cancanta a zaɓa husaini da abdullahi dan zubair su suna nan kuma sahabbai ne 'ya'yan sahabbai to amma sai ba a yi haka ba sai aka zaɓi yazidu to da haka da husaini da abdullahi dan zubair sai ba su yi masa mubaya'a ba labari ya je wa mutanen iraki cewa gashi an zaɓi yazidu ba a zaɓi husaini ba a matsayin khalifa saboda haka su kuma sai suka suka aika suka rika aikawa Husaini wasiku ɗaya bayan ɗaya su mutanen Iraki musamman mutanen Kufa suka rika aika masa wasiƙa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya suna cewa su ba su ji daɗin abin da aka yi masa ba don haka suna neman ya taho su suna nan a shirye suke za su shiga yaƙi ba ji ba gani sai sun kwato masa haƙƙinsa aka rika aika masa wasiƙu ba ƙaƙƙautawa don an ce wasiƙun tarin su zai kai wajen abin nan a hamsat alaf risala dubu biyar wannan ya aika wannan ya aika wannan ya aika to da zai ga haka abin nan afuwan ɗari biyar wasiƙa ɗari biyar da ya ga haka sai ce to zai tura ɗan uwansa a muslim ibn uqail da cewa ya je a muslim ibn akil dan baffansa muslim ibnu aqil da cewa ya je ya bincika masa ya ga yanayin garin ya yake abin da ake ta rubuto masa gaskiya ne idan ya zo kufa za su taimake shi a kwato masa haƙƙinsa a kwato wa musulmi haƙƙinsu saboda haka da ya tura shi ya zo kufa sai ya rika tambaya me ra'ayinsu game da abin da ya faru na na zaɓar yazid a matsayin khalifa kowa sai ba shi sai ba shi ra'ayinsa akan bai gamsu ba bai yadda ba shi yana tare da husaini sai suka ta nuna masa cewa suna tare da husaini to ya sauka a gurin wani mutum da ake kira hani ibn urwa shi ne mai masaukinsa don haka mutane sai su karka zuwa jama'a jama'a ɗaiɗaiku suna yi wa shi muslim abinnan shi muslim ibnu aqil mubaya'a a matsayin wakili ne na al-husayn ibnu ali suna cewa sun ba da mubaya'a su da chaffa su ga ga husayn a lokacin umar ibnu bashir sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya ruwaito hadisin al-halal bayyinun wal haram bayyinun to nu'man ibnu bashir a lokacin shine kamar matsayin gwamna a nan kufa saboda haka shi sai bai damu da abin da shi wanda dan aiki yake yi ba na tara mutane ana yi wa Husaini ba shi kuma a matsayin gwamna yake ya kamata a ce ya motsa to da Yazid ya ji labarin sai ya ce ya cire shi sai ya turo Ubaidullah bin Ziyad Ubaidullah bin Ziyad ibn Abi Sufyan sai ya turo shi a matsayin ya je ya karbi shugabancin abin da shugabancin ah, Iraki ko mu ce Kufa shugabancin Kufa don haka sai shi ibnu ziyar ya shigo kufa da daddare ya sanya abin nan amawali a fuskarsa ba ka gane kowaye don haka sai yan kufa sai suka ransan ma cewa husainin ne ya zo don haka duk inda ya je a yi masa sallama a girmama shi haka har ya je fada da ya je fada sai ya samu wani daga cikin bayansa ana kiran shi ma'akil sai ya ce ya je ya shiga don ya binciko masa me yake gudana a garin nan saboda haka sai ya tura wannan ma'akil din ya ba shi kuɗi wajen dirhami abin da dinari dubu uku ya ce ka je ka nuna kai ma kana tare da waɗannan mutane kuma ma ga kuɗi za ka taimaka musu don a samu cewa Hussein ya zama ya zama shi ne khalifa saboda ka sai ya zama na ya shiga cikin su har sun yadda da shi zaman wani aiki ne na na waɗanda suke so su su cuci wasu ko da yaushe sai a rika tura wani wanda zai nuna shi ma shi dan cikin gida ne kuma ma har zai bada wata gudunmawa saboda haka sai ya zama na kullun yana can ana mitin da shi ana harkoki da shi saboda haka in yadda ya dauko duk abin da ya dauko na rahoto sai ya kawo wa yazidu sai ya kawo ubaidullah bin ziyad to shi muslim da ya ga yadda mutane suka nuna haba-haba da batun husaini dinnan. sai ga cewa eh to abin da suka rubuta a wasiƙar nan zai yi gaske ne in ya fito ya zo cikinsu to za a yi runduna da babu irin ta kuma za ta kwato wa da Husaini haƙƙinsa saboda haka sai ya aika Husaini cewa lalle maza maza ya fito ya zo kufa ai komai ya daidaita haka abin yake to lokacin da Ubaidillah ya ji labarin abin da ya faru sai ya aika aka zo masa da mai masaukin shi Muslim ibnu akil shine Hani ibnu Urwa aka zo da shi sai ya tambaye shi ina muslim ibnu aqil wato yake ga yake nuna masa ya fasan me yake gudana a garin nan ina bakon da ya shigo yake tattara jama'a yana kokarin ziga su su yi masa gore? sai ya ce shi bai sani ba da ya musanta sai aka kira wannan bawa da aka rika tura shi yana yana shiga cikin su ana mitin da shi sai aka kira shi sai gashi tsaye kansu sai ya ce ka san wannan sai ya ce eh na san shi daga nan sai ya fahimci makidar ya me ya faru ne sai ya gane cewa shikenan asirin sa ya tobu. an yaudare shi haka sake tambayar ina muslim ibnu aqil yana ina sai ce to wallahi ko yana karkashin kafan nan tawa ba zan daga ba sai dai a kashe ni sai aka yi masa duka aka ce a ji a tsare shi to sai labari ya kai wa muslim ibnu akil gashi mai masaukinsa yana can fada ta ibn ziyad an tsare shi don haka sai ya ce maza-maza abin a tara masa jama'a waɗanda suka suka yi faɗin da wanda suka zo suka yi ta nuna cewa sun yarda ko sama da ƙasa za ta haɗe ko ta mutu ko ta a yi rai sai sun ga sun karɓo wannan haƙƙin sai ya ce a tara masa sunan da nan aka tara wajen mutane dubu hudu saboda haka sai ya jagorance su aka je aka yi wa fada abin da gidan gwamnati ƙawanya to a lokacin shi kuma ubaidillah ya kirawo manyan gari yana zaune tare da su don haka sai ya nemi cewa lalle ilalla su tashi su je su gaya wa mabiyansu su gaya musu lalle su kyale musulun su fita batunsa su fita harkarsa kas su kuskura su ce za su goya masa baya ya yi ma waɗannan manyan mutane alkawarin zai ba su kuɗi wato nan zaka samu zaka gane cewa irin wannan ce an dade ana yin sa yace su tashi su yi kokarin su ga sun sun sun kori jama'a sun raba mutanen su da da muslim ibnu aqil domin in sun yi haka zai ba su kuɗi in ko ba su yi ba to zai yi magana yanzu nan a kawo wata ga abin da wata gagarumar rindina ta taso daga sham wanda za ta zo duk gaba ɗaya su ta su saboda ko su yi ga kuɗi zai ba su ko su ƙi kuma shi kenan sun gaba yawo saboda haka ya sa su tsakanin kwaɗaitarwa da tsoratarwa a targhib wa saboda haka kowanne babban mutum sai ya fita sai ya je ya cikin jama'arsa ya kirawo ƙabilarsa, mabiyansa ce to kun ga wannan al'amari a kusan yadda za ku yi don gaskiya wannan ba ba maslaha a ciki kaza kaza kaza kun ga yanzu in aka ce za a yi abin nan za a iya zuwa ma da rindina da aka shi saboda haka sai mabiyansa sai su zare jiki sai su tafi sai wani ma ya zo ya tsaya haka aka yi ta yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan rana ba ta faɗi ba sai da musulun ya wayi gari ya ga cewa sai shi kaɗai duk an gudu an bashi saboda haka ya rika yawo a cikin gari kwararo kwararo ya shiga nan ya shiga nan ya rasa ina zai je sai ya buga ma wata mata kofar gida wata mata da kabilar kinda sai ya buga mata koma gida sai ta fito ya ce da ita don Allah ina son ruwan da zan sha sai ta yi mamaki ta ce kai waye sai ce ana muslim ibn abdul ya ba ta labari ya kuma ce gashi mutane irin irin yaudara da butulci da aka yi masa da cin amanarsa da aka yi saboda ka sai ta shigar da shi a ah, ta sa shi a wani ɗaki ta ɓoye shi ta ba shi abinci ta ba shi ruwa ya ci ya sha to amma ɗanta ya san labarin shigowar musulun gidansu saboda haka sai ya saɗaɗa sai je ya faɗa ya ce ai yana gidansu mutumin da ake nema ɗin da yana gidansu nan da na aka aiko wajen mutum saba'in suka zo suka yi wa gidan ƙofar rago saboda haka shi ma sai ya shiga fafatawa da su aka shiga bugawa ƙarshe dai ya ga ba zai iya da mutum saba'in ba sai ya miƙa kansa bayan an ce za a bashi wato abin nan za a bashi garanti na ba za a taba shi ba ya miƙa kansa ba za a taba shi ba sai ya miƙa kansa shi kenan aka ja shi zuwa ga fada ta ibn ziyad da ya shiga sai ya tambaye shi me yasa ya fito me ya kawo shi kufa sai ya ce a ce muka yi wa husaini mubaya'a da take wuyan ma a yanzu sai ya ce a ah, ba ku yi wa yazidu a ba ne yana masa wato mamakin ya za ku ce a husaini ba ku yi wa yazidu mubaya'a ba ne sai ce to zan kashe ka sai ce to kafin ka kashe ni barni in yi wasiya tukunna sai ce to je kai wasiya sai waiwaya sai ya ga umar ibn sa'ad ibn abi waqqas a zaune a fadar sai ya kira shi ya ce to kaga duk kafi waɗanda suke nan kusanci da ni ta fuskar zumunta kafi kusanci da su don a ibn abi waqas zuhri ne zuhura kuma kun san su ne akwalun nabi sallallahu alaihi sallama su ne dangin annabi na wajen uwa saura kaga ashe akwai kusanci da yake da shi da wannan Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas saboda haka sai ya ce to wasiyar da zan maka bayan ya ja shi gefe guda ya ce wasiyar da zan maka shine maza maza ka aika wa husaini cewa ya koma kai ya sake ya fito bayan da ya aika masa cewa ya zuci to maza maza ka aika masa ka ce koma kada ya fito umar ibn sa'ad sai ya aika mutane guda saba'in ya aika wani mutum afo ya aika wani mutum zuwa ga husaini akan cewa ya je ya gaya masa cewa ga halin da ake ciki wannan abu da da aka gaya masa ba haka bane ba mutanen kofa yanzu duk sun watsi sun tarwatse wannan cika bakin da suke shi su shi a sani su shi a sani shi duk makaryata ne saboda ka duk sun sun tarwatse ce da shi irji bi ahlika wala ya yaghurrannaka ahlul kufa fa inna ahlul kufa qad kazabuni wa ka, ko kazabuka wa kazabuni walaysa likadhibir ra'i ce maza maza ka koma ga ga mutanen ka koma gida domin kada mutanen kufa su ruɗe ka don mutanen kufa sun maka ƙarya sun bin ƙarya sun maka ƙarya da wannan wasiƙa ɗari biyar da suka aika maka sannan ma sun bin ƙarya don na zo sun zo suna ta mubaya cewa su sai dai kai kawai ba wani to ina kuma makaryaci yake da ta cewa saboda ka maza ka koma to ranar goma ga wata a ranar tara abin nan tara ga watan abin nan sai aka kashe tara ga watan zulhijja sai aka kashe aka kashe muslim ibnu akil shi kuma husain ya riga ya fito tun ranar tarwiya takwas ga watan zulhijja ya fito da kwana ɗaya sai aka kashe abin nan aka kashe muslim to mutane da dama musamman cikin sahabbai sun yi ƙoƙarin su hana su hana Husaini fitowa daga madina wato daga ciki akwai abdullahi dan umar abdullahi dan abbas abdullahi dan amr ibn al-as sa'id abu sa'id al-khudri da kuma abdullahi ibn zubair har ma da dan uwansa muhammad ibn al-hanafiya duk waɗannan sun san cewa fitar husaini zuwa kufa ba alheri ba ce kada ya yadda ya fita suka yi masa nasiha dan a cikin nasihar da abdullahi dan umar yake yake masa yake cewa inni muhaddithuka hadisan zan baka wato wani hadisi zan gaya maka wani hadisi in ji abdullahi dan umar yace zan gaya maka wani hadisi yace jibril alaihi salam ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi zabi tsakanin ya zabi duniya ko ya zabi lahira amma sai ya zabi lahira bai zabi duniya ba yace to kuma kai wani bangare ne na annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka babu wani ɗaya daga cikinku da zai jibinci wannan al'amari wato na duniya na shugabanci wato ya nuna masa cewa shugabancin nan fa annabi bai ɗauke shi wato harka ce ta duniya annabi bai ɗauke shi a bakin komai ba lokacin da aka zo aka ba shi zaɓi mutuwa yake so ko kuma yana so ko abin nan zai koma ga ubangijinsa ko ko a bar shi ya ci gaba da rayuwa da mai sanya mulki ne ya ci gaba da shugabanci sai ce a kyale shi zai ƙara maimaitawa kaga dai yadda ake ta rigima akan akan maimaitawa ce zai ƙara zai ƙara zai ƙara sai ya ce bal rafiqul ala shi a ransa. to shine sai yake cewa masa kakanka annabi sallallahu alaihi wasallam gashi an bashi zabi duniya ko lahira amma ya zabi lahira saboda ka sa ran cewa cikin ku akwai wanda zai karbi wannan shugabanci kaga ana abinda ibn umar yake nuna masa cewa shugabancin nan ba wai abu ne wanda sai kun yi shi ba ku ku alil baiti yace wa ma sarafa Allahu ankum illa lillazi huwa khairul lakum ubangiji bai dauke shugabancin nan ya raba ku da shi ba sai dan ya zaba muku abin da ya muku alkhairi rashin shugabancin nan domin a lokacin da iyayenku suka yi mutanen ba haka suke ba mutanen ba haka suke ba dan lokacin sayyidina abubakar lokacin sayyidina umar da lokacin sayyidina usman waɗanda mafiya majoratin waɗanda suke karkashe duk sahabbai ne sai manyan tabi'ai masu tsoron Allah yanzu abubuwan da sun canza shekara 60 bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin sayyidina ali wani yazo yake cewa wai kai me yasa mutane suke ta maka bore a zamanin sayyidina abubakar ba a samu mai musu shi ba a yi masa haka ba a zamanin umar ba a yi masa haka ba kai kuma ake ta maka tawaye irin wannan sai ya ce da shi saboda a zamanin sayyidina abubakar sayyidina abu iri na ne musu suke masa biyayya ni kuma a zamani na irin ka ne suke mu biyayya wato a zamanin sayyidina abubakar irin sa'ada su ne su ne sahabban su ne almajan su ne fadawansa su ne sojojinsa saboda haka su ko masu da'a ne ni kuma a zamani na irin ka ne saboda haka ba da'a saboda haka ya nemi suka masa nasiha kan cewa kada ya kuskure wannan fita amma sai bai yadda ba saboda haka sai na abdullahi dan umar sai ya kama shi ya rungume shi ya yi kuka ya ce da shi a saude ukan mahamin kati ina maka bankwana ina yin bankwana da wanda an riga an kashe shi wato ya san irin wannan fitar da wuya ne a kai a aje a dawo lafiya labar abin nan ɗan saƙon da muslim ibn akir ya tura ya je ya gaya wa husaini kada ya fito ya zo ya same shi ya gaya masa cewa to fa abubuwa sun canza ba yadda da farko ake tsammani ba mutane yanzu duk sun noke jin haka sai da sai ya ce to in haka ne bare ya koma sai ya niyar zai koma to akwai 'ya'yan muslim ibnu aqil waɗanda aka wanda aka kashe akwai ƴaƴansa a cikin tawagar sai suka ce la ba za su koma ba sai sun sai an tafi sun ɗauko fansar ubansu da aka kashe <coughs> haka husaini kuma da makaddara ta riga fata sai ya yadda da ra'ayinsu shi to lokacin da ubaidullah bin ziyar ya ji labarin husaini ya fito yana hanyar tahowa kufa sai ya aika masa wani mutum da ake kira alhur ibn yazid at-tamimi yace maza maza ya tura shi da wajen runduna dubu mutum dubu biyu a dubu daya yace maza maza ya je ya hadu da husaini a hanya ya ya hana shi shigowa kufa ya je suka hadu a wani guri kadisiya da ake kira kadisiya kafin a karaso a kufa ya ce da shi ina za ka ya dan ‘yar manzan Allah sai ce iraq zan tafi ya gaya masa haka sai ya ce to ni ina baka umarnin ka koma ba na san ubangiji ya jarrabe ni ta hanyarka, ka tunda shi yanzu an turo shi da da rinduna wajen mutum dubu akan cewa in ya ce zai shiga to a yaƙe shi sai ya ce da shi ba na san Allah ya jarraba ni ya jefa ni cikin bala'i saboda shi don haka ka koma ko ka koma madina ko ka kama hanya ka tafi sham ko kuma ka tafi inda yazid yake wato can ne sham din ka tafi sham inda yazid yake amma kada ka yadda ka zo kufa sai ce a'a shi ba zai abin nan ba ba zai fasa tafiya ba da haka in ya kama hanya shi kuma wannan sai ya je ya shiga gabansa da rundunarsa yana hana shi yana kakkange shi shi kuma sai yana ka kyale ne mahaifiyarka ta yi wabinka wato yana gaya masa kalma kalma yana cewa kai rabu da ni shi kuma hore yana cewa wallahi da wani ne zai gaya min wannan bakar magana to da ba shi ba har uwarsa ma sai na rama akan ta to amma kai na san mahaifiyarka shugaban matan duniya ce don haka ba zan iya taɓa mahaifiyarka ba to daga nan sai kuma shi eh, ibn ziyad sai ya sake aiko da wata rundunar karkashin shugabancin umar ibn sa'ad wajen mutum dubu hudu da ya zo suka yi magana da husaini shi umar ibn sa'ad suka yi magana da husaini ya ce to su tafi iraki inda ubaidullah bin ziyad yake sai ce bai yadda ba ba zai tafi ba husaini ya ce ba zai je kai kansa gurin ubaidullah bin ziyad ba me aka yi aka yi ubaidullah bin ziyad wannan haka ne ba yadda za a yi husaini ya yadda ya kai kansa wajen wannan wannan shashashan saboda haka ba zai je ba da ya ga abin da gaske ne shi Husaini yaga dalle ba a bashi shiga ya shiga Kufa ba sai ya ce Umar ibn Sa'ad a zan baka zabin abubuwa ɗaya daga cikin abubuwa uku kaza kaza ka zabi ɗaya ni kuma in in ji Husaini yace na farko ko dai wato ka bar ni in koma ko kuma ka bar ni in je can kan iyakar musulmi in shiga cikin mayaka masu kare daular musulunci in zauna a can in yaki, ko kuma in je ga yazid in tafi sham in je in sa hannuna a cikin hannun yazid wato in je mu tattauna da yazid a samu sulhu wato ya nemi a bashi ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku sai umar ibn sa'ad ya ce to shikenan zan <coughs> zan je in aika wa ibn ziyar kai kuma aika wa yazid da wannan zaɓin naka mu ga me za su ce husaini sai ce shi ba zai aika wa yazid ba sai umar ibn sa'ad shi kuma sai aika Ubaydullah bin ziyad da wannan zabin abubuwa ɗaya daga cikin abubuwa guda uku din nan wanne ne za a bashi ko a bashi ya koma madina ko a bashi ya tafi kan iyaka ta daular musulunci ko kuma a bashi ya tafi sham gurin yazid to da aka aika Ubaydullah ibn ziyad da wannan magana sai ya ce to ya bawa shi husaini zabi ya zabi abin da yake so cikin uku din nan to a cikin fadawan fadawan ubaidullahi akwai wani mutum da ake kira zuljaushan shamir ibn zuljaushan wani mugun mafadi sai ya gaya wa zai da ce kai wallahi ba zai je ko ina ba dole ya zo ya miƙa wuya ga hukuncinka wato dole ya kawo kansa nan ba a yadda ya ɗaya daga cikin uku ɗin nan ba za ka shi kuma sai ya rudu cewa ah. eh wannan fa matsayin shi ne ake so a zubar masa dole Hussein ya kawo kansa nan saboda haka sai suka sai ya nemi cewa kada ya yarda da wannan zabi lalle lalle a matsawa Hussein sai ya zo Iraki a sai ya zo Kufa ya mika kansa ga Ubaydullah ibn Ziyad shi kuma da da magana ta kaiwa ga Ubaydullah ya ce abin nan Al-Hussein sai ya ce wallahi shi ba zai kai kansa ga Ubaydullah ibn Ziyad ba ba yadda za a yi je miƙa kansa har abada to mutanen da suke tare da da Hussein a wannan tawaga mahaya doki 72 ne wato mazaje mahaya doki 72 ne rundunar kuma mutanen Kufa mutum dubu biyar ne ga dubu hudu da tare da Umar ibn Sa'ad ga kuma dubu ɗaya tare da da Al-Hurr ibn Yazid at-Tamimi saboda ka su dubu biyar ne to kaga wannan yaƙi ne ba na sa'a da sa'a ba mutum saba'in ya za su yi da mutum dubu biyar lokacin da suka yi gaba da gaba sai Hussaini ya dubi mutanen kufa rundunar ibn ziyad sai ya ce da su ku sake tunani ku sake komawa ku yi tunani ku yi binciki kanku shin kamata ya kamata ku yaƙe shi wato mutum mai matsayi na ya kamata ku yaƙe shi alhalin ni ɗan 'yar ku ne kuma a yanzu a duk duniya babu wani wani ɗan 'yar annabi sai ni ya kamata ku yaƙe ni gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da ni ni da ɗan uwana yace hazani sayyida shababi ahli janna wato dai sai na Husaini ya rika tuna musu falalarsa kamar da sai na Usman ya rika yi lokacin da aka yi masa kawai ya rika fadar matsayinsa watakila wannan zai sa wanda ba su sani ba su sani wanda suka manta a tuna musu saboda haka ya rika dai kwadaitar da su yana zuga su lalle su bar bar al'amarin Ubaydullah bin Ziyad su dawo su haɗa kai da shi to nan take mutum talatin sai suka ware sai suka koma cikin cikin rundunarsa daga ciki akwai alfur ibn yazid at-tamimi shi wancan da aka bawa jagorancin mutum dubu na farko sai suka koma suka shiga cikin rundunar Husain ibn Ali to amma duk da haka dai har yanzu ba sa'a da sa'a bane za a yi buga tunda mutum 100 in ka hada shi da mutum mutum hudu da dubu tara da saba'in kaga ba ba ba ba ba takafu'i to a ranar asbahin juma'a da asbahin juma'a shekara ta sittin da ɗaya, sai yaƙi ya ɓarke tsakanin waɗannan bangarori guda biyu yayin da shi Hussein ya kiyarda ya sallama kansa ga ga Ubayd ibn Ubaydullah to amma yaƙi ne ba na sa'a da sa'a ba a lokacin da su mabiya Hussein suka ga cewa babu yadda za a yi su iya karya wannan runduna mai tsabar yawa sai suka ce to sai dai su kare amma ba za su bari a taɓa Husaini ba saboda haka sai suka shiga wato gabansa suna kare shi suna mutuwa ɗaya bayan ɗaya a kashe wannan a kashe wannan a kashe wannan har sai da suka kare gaba ɗaya ta zama da saura Husaini da ɗansa Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin wanda muka yi tarjamarsa a baya shi kuma a lokacin yana yaran sa matashinsa saurayi kuma ba shi da lafiya a lokacin saboda haka aka tausaya masa shi ba a shiga yakin ba to a wannan ginin gaba daya Husaini yana tsaye an rasa wanda zai matso ya taba shi kowa yana tsoron imaninsa sun san dai cewa wannan jikan banza Allah ne kuma sun san suwa suke wa yaƙi, wani wani wani sakare suke suke wa yaƙi. to yanzu saboda wannan sakaran za su kashe jikan banza Allah sauraka sai aka yi cirko cirko gashi tsaye an hana shi wucewa kuma an rasa mai zuwa ya taba shi to sai shi wannan mugun bufadin da ya bada shawara cewa ka a kyala Husaini ya je ko ina sai an kawo shi gaban Ubaidillahi wato Shamir ibn Zuljaushin sai ya ce wai hakum ma za ta tazirun me kuke jira ne kai can ku ba za ku gama da shi ba me kuke jira saboda haka sai suka shiga suka kama yaki da Husaini shi kuma yana neman tsara kansa to an ce wanda ya kashe shi shine Sinan ibn ibn Anas al-Nasa'i shi ya kashe shi wasu kuma sun ce shi wannan shabir din shi ya kashe shi wasu sun ce haduwa suka yi su biyu so suka yi kisa suka kama kansa suka yanki Allah ya musu albarka to bayan an kashe Husaini radiyallahu anhu sai aka ɗauki aka dauki kansa aka kai wa Ubaidillah yana kufa sai da wani kara a hannunsa sai rika sakatar haƙorin wushiryar husaini to anas ibn malik na wurin sai ya tashi ya ce wallahi la'asu annak wallahi zan bata maka duk da zalincinsa amma ya kasa haƙuri ganin irin abin da yake wa husaini wato kan husaini yana sakatarsa da wani da wani kara a hannunsa sai ce wallahi zan bata maka na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar wannan bakin da kake sakata da kara to a wannan fada an kashe 'ya'yan ali dan abu talib an kashe husaini shi kansa an kashe ja'far Ibn abi talib an kashe al-abbas ibnu abi talib an kashe abubakar Ibn ali ibnu abi talib afwan 'ya'yan ali Ibn abi talib nake yake kirgawa waɗanda aka kashe an kashe al-husain Ibn ali ibnu abi talib an kashe ja'far Ibn ali ibnu abi talib an kashe al-abbas Ibn ali ibnu abi talib an kashe abubakar Ibn ali ibnu abi talib wani abubakar yan a ba sa faɗarsa domin za su suka faɗa ya nuna kenan akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin gidan ali da gidan abubakar har ma 'ya'yansa yake sa masa sunan abubakar wanda ba sa son haka an kashe abubakar an kashe muhammadu an kashe usman to inda suka zo nan sai su shiru ba su faɗa ba domin da ya sun ce an kashe usman ɗan a ali ya sa wa ɗansa usman ma bayan kun ce waɗannan abokan gabansa ne yanzu kai ka sa wa ɗanka sunan abokan gabarka haka za ka yi ba ba wanda zai sa wa ɗansa bush ko wani abu irin wannan haka nan an kashe 'ya'yan shi kansa husaini ɗin an kashe abdullahi an kashe aliyu akbar wanda babban ali babba tuna akwai ali karabi shi da zainul abidin an kashe 'ya'yan hassan wato ɗanɗan uwansa an kashe abdullahi da kasim da abubakar kaga cikin 'ya'yan hassan ma akwai abubakar an kashe 'ya'yan aqil an kashe ja'far wato 'ya'yan baffansa aqil ibn abi talib an kashe ja'far an kashe abdullahi an kashe abdurrahman an kashe abdullahi ibn muslim wato jikan aqil din abdullahi ibn muslim ibn aqil an kashe shi ma muslim ibn aqil wanda aka kashe tun karan farko kafin ma a zo fadan an kashe 'ya'yan abdullahi ibn ja'far wani aunu ibn abdullahi bin ja'far da muhammad ibn abdullahi bin ja'far su su goma sha wato takwas duk alil baiti ne a ranar sai da aka kashe su a wannan fadan wanda ba fada ne na sa'a da sa'a ba fada ne da babu daidaito tsakanin rundunar biyu abdullahi dan abbas yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci da rana na gan shi birgi tsatsa haka di yayi kura da wani da da da da wata kwalba ta jini a hannunsa yana tsintar jini yana zuba a wannan kwalbar na ce ya rasulullahi me wannan wannan mafarki ne na abdullahi dan abbas ya ce na ce ya rasulullahi me wannan sai ya ce damul husaini ne wa sabi jinin husaini ne da mabiyansa wanda ban gushe ba ina tsintarsa tun daga yau ba zan gushe ba tun daga yau ina abin nan to lokacin da abdullahi dan abbas ya faɗi ranar da aka duba sai aka ita ce ranar da aka kashe sai na husaini a ranar da ya wannan mafarkin wannan shine abin da ya tabbata a cikin fadailus sahaba na imam ahmad ibn hanbal <coughs> amma akwai kisoshi kuma da makaryata suka ta karawa a nan a ce a ranar sama ta yi ruwan jini wannan ƙarya ce a ce duk wani garu da aka duba a ranar sai da aka jini ne duk jikinsa wanda ma ƙarya ne ko kuma duk wani dutse da aka ɗaga a rana sai aka ga jini ne a ƙarƙashinsa, ko kuma duk sanda aka soke raƙumi a ranar sai aka shi gaba ɗaya ya zama jini wanda duk ƙarya ne ba gaskiya ba babu wani isnadi sahihi da ya tabbatar da wannan zuwa ga annabi ko kuma wani wanda yake yi zamani da wannan da wannan hadisa din shi yasa saboda waɗannan ƙarerayen yasa suke in suna in suna wannan bikin nasu na Husainiya suke taba-taba da jikinsu da jini wai saboda wai Allah ma ya yi wa duniya haka gaba daya duk inda ka daga dutse sai ka ga jini duk inda ka duba gauru sai ka ga jini duk inda duk komai ya zama jini to wannan duk ƙarya ne ba gaskiya bane ana dai faɗar irin waɗannan ne kawai don a ƙara tunzura zukatan mutane kawai wanda ya sa aka kashe sayyidina Husaini shi da Ubaidillah da umarninsa aka yi kisa kuma Allah bai kyale shi ba shi ma ba jimawa aka samu wani azzalimin ya kashe shi shine Mukhtar ibn Abi Ubayd al saqafi ba jimawa ya kashe shi don ya nuna kamar daukan fansa da kashe Husaini Muktar din nan yayi da awar annabci Mukhtar ibn Abi Ubayd al saqafi yayi da awar annabci wanda shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a samu mutum biyu su fito daga cikin kabilar Saqif ɗayansu makaryaci ɗayansu mai kisa ɗaya makaryaci ɗaya kuma makashi makaryacin shi ne wannan babu karyar da ta kai mutum ya ce shi annabi ne ana masa wahayi alhalin ba haka ba ne karya yake to na biyunsu kuma shi ne hajjaj kamar yadda asma'u take cewa mun ga ɗayan sai na biyun shi ne kai ta nuna hajjaj ibn yusuf faɗafi wanda shi kuma ba abin da yake sha'awa a rayuwarsa irin ya ga jini yana zuba a ƙasa to shi wannan muftar muftar ibn abi ubaid al-thaqafi yana tare da muslim muslim ibn aqil lokacin da yazo kufa yake cewa yake neman ya samarwa da Hussein magoya bai shi yana cikin mutanansa wato kaga shi ma yana da awar shi'a shi ma yana cewa shi'a ne to ganin sun wulakanta muslim sun bari an kashe shi abin zai rika damun shi to shine zai ce to shi kuma bara ya kashe ya kashe ziyad eh, abin nan ibnu ziyad ubaidullah ibnu ziyad saboda haka su mutanen kufa alal haƙiƙa su suka kashe husaini su wanda suke cewa su shi'a ne su suka kashe husaini ba wani da ya kashe husaini ba na'am akwai wanda ya zama sababi shine abin nan akwai wanda ya zama sababin kisan nasa shine ubaid ibn ziyad da kuma waɗanda suka jagoranci kisan kuma da dama daga cikin malaman shi'a sun sun yarda da wannan domin sayyidina ali shi kansa sun yi sun sun faɗa a cikin littafin najul balaga najul balaga littafi ne da suka ce hudubobin ali ne a ciki kawai duk da cewa mu'ada suna mun san da dama daga cikin abubuwan da suke cikin najul balaga ba gaskiya bane ali bai faɗe su ba to amma dai sun tara shi a matsayin hudubobin sayyidina ali ne to a ciki akwai gurare da dama hudumin da suka kawo sayyidina ali yana kokawa da mutanen kufa tun zamaninsa. cewa mutanen kufa waɗanda suke da'awar su mabiyansa ne shi sani ya koka da su a gurare daban-daban sannan muhammad ibn ali ibn abi talib wanda aka fi sani da ibn al-hanafiya ya yi wa husaini nasiha kafin ya fito yake cewa da shi ya dan uwana mutanen kufa din nan fa ka san irin cin amanar da suka yi wa babanka suka yi wa dan uwanka hasan saboda haka ina jin tsoron kai ma su ci amana ka kamar da suka ci amana waɗanda suka gabace ka ya gaya masa haka wannan yana na cikin littafan shi'a ba wai a littafin sunna bane aka rubuta wannan a littafan shi'a akwai al-luhuf na ibnu tawus akwai ashura na al-ahsa'i akwai al-majalis al na abdul husayn duk littafan shi'a ne duk sun kawo wannan maganar cewa muhammad ibn al-hanafiya yayi wa husaini nasiha da cewa mutanen Kofa waɗanda suke cika baki da su shi'a ne su za su fara cin zarafinsa kamar yadda suka ci amanar mahaifinsa da uwansa. ko malaman shi'a da yawa sun yarda da wannan akwai jawad muhaddisi a cikin littafinsa mausu'atu ashura akwai hussein kurani a cikin littafinsa rihabu karbala akwai murtaza mutahari a cikin littafinsa almalhamatul husainiya har ma a ciki yake cewa babu shakka wala raiba annal kufa ta kano min shi'ati ali ce babu shakka mutanen kufa shi'ar ali ne wa annal ladina qatalu al-imam husayn hum shi'atuhu wanda suka kashe imam husayn sune yan shi'a wanda dan shi'a ne yake fadar wannan a cikin littafinsa, sa al shafi na abin da juz'i na 1 shafi na 129 da juz'i na 3 shafi na 94 ashe kaga shi'a zo suna ta koke-koke suna zage-zage su suka yi kuma wannan ba kaga bai kamata kuma su suna zagin wasu ba wa ya kashe Husaini shi'a ne wa ya kashe ahlul baiti a Karbala shi'a ne wa ya faɗa haka shi'a sauraka shi'a su suka yi kuma su suka bada wannan labarin daga cikin waɗanda suka faɗi wannan gaskiya ɗin dan ita ce gaskiyar wanda suka faɗi gaskiya ɗin akwai Kazim Ihsa'i dan shi'a ne a littafin a shura shafi na 89 akwai Hussein ibn Ahmad al najafi mutumin Najaf cikin kasar Iraki wanda a ta'a littafinsa tarikul Kufa shafi na 113 akwai Muhsin al-Amin cikin littafinsa a yano Shi'a da dama da dama wanda sun faɗi wannan sun tabbatar da maganar cewa Shi'a su suka kashe Husaini kuma abin da ya tabbata a cikin littafan sira da littafan tarihi da littafan tarajum na mutane cewa waɗanda da hannunsu suka kashe sayyidina Hussein mutane biyu ne akwai Sinan ibn Anas annakai akwai Shamir ibn Zuljaushin wanda kuma ya jibinci nauyin abin shine babban kwamanda, shine Ubaydullah bin Ziyad to da Ubaydullah da Shamir da Sinan waɗanda waɗannan su suka ne ra'as ra'as din jarimar dukkaninsu suna daga cikin shi'ar Ali dukkaninsu suna daga cikin waɗanda suke cewa su shi'ar ali ne suna cikin rundunarsa wanda suka yaƙi mu'awiya a siffin waɗannan mutanen uku shi ubaidullahi da kansa da shi aka yaƙi mu'awiya a siffin ubaidullahi bin ziyad haka nan ubaid abin shamir ibn zirjaushin haka nan sinan ibn anas tusi wani babban malamin shi'a ne yana da littafin sa tusi a ciki a shafi na hamsin da hudu tarjama ta ɗari da ashirin ɗaba'ar da aka yi a iran a shekarar 1961 wanda muhammad sadiq baharul ulum wani babban ɗan shi'a ya yi wa aiki a ciki ya ambaci ubaidullah bin ziyad ya lissafta shi daga cikin wato sahabban ali ashe kaga tun daga sama har ƙasa waɗanda suka yi wannan aika-aika duk shi'a ne to wa suke zagi yanzu ya kamata kuma su rika wannan bayanin su ce mu shi annan fa da muke da'awar shi annan fa mu muka kashe sai da ali musamman ga su manya manyan shi a don nan ba ma littafin sunna bane nake ga muku littafin shi ne nake faɗa muku domin a fahimci cewa ba wai kazafi bane a su su kansu sun yarda da haka saboda haka shi wannan shamir ibn zuljaushin wanda ya ce kada a yarda a kyale sayyidina husaini sai ya kawo kan shigon ubaidullah bin ziyad a yakin siffin yana gaba-gaba yana gaba-gaba cikin magoya bayan sai na yana nan a cikin littafin littafan shi'a kamar mustadrakat ilmin rijal na na wani malamin su aliyu namazi a shaharudi saboda haka wannan aika-aika a tarihi ta tabbata kuma du'a da sunna suna Allah wadai da ita amma kuma su suna faɗar hakikanin abin da ya faru ba sa ƙumbiya ƙumbiya ba sa nokiya ba sa wato rage labarin ko ba sa ƙarin gishiri Abin da aka yi shi suke faɗa kuma wanda wani abu ne na musiba wanda ibn taimiyya zai zai faɗi dalilin da ya yasa ya kawo wancan hadisi wanda su wanda abin ya shafa su suka ruwaito shi cewa in musiba ta samu mutum ga abin da zai ba ba ba zuwa zai yana bukukuwa ba duk shekara yana yana la'antar wasu yana bin gari kororo kororo ya hana duk mutane saka su sun roito hadisi daga manzan Allah ga abin da ake yi wanda ne karatun da za mu yi insha Allah a sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya da fata abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alamin لله wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in a duba da cewa mun cinye lokutan tambaya lokacin tambaya a cikin darasin saboda ba zai yi a katse darasin ba dole ne a kai shi a kai gaba wanda insha Allah sati mai zuwa za mu dora a kan inda muka tsaya da kuma bayanin da ibnu taimiyya zai yi game da wannan hadisi da ya kawo mana wanda yake nuna akasin abinda su shi'ar suke yi da sunan tunawa da ranar kashe Hussaini wannan shi ne dalilin da ya sa Ibn taimiyya don ya bi ta kan abinda shi'a suke yi domin batun tunawa da hussein ya rusa shi ta hanyar kawo abinda shari'a ta ce a yi duk sanda ka tuna wata musiba mai shari'a take so ka yi abinda su ahalar baitin kansu suka ruwaito ba ba abinda wani ya zo ya tsara ba wanda a nan ne ake tantance waye ahalar baitin waye kuma ba waye masoyin ahalar baitin waye kuma ba masoyinsa ba waye yake kan tafarki na kwarai a musulunci waye kuma wanda yake ya karkace ya karkace wa hanya da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa da kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما ما ومن طاعتك ما تحول به بيننا وبين النار ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما, أحي... ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين